is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana yi sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma ku da warhaka. Jummai Ali tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji dalilin da ya sa ƙungiyar lauyoyin gwamnatin tarayya suka fara yajin aiki. Yau talata kuma cikin yadda Allah shugaba Jonathan zai yi yakin neman zaɓe a jihar Niger. To amma jam'iyyar PDP a jihar ta yi wani zargi. Sai kuma yadda sace-sacen mutane da ake a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ke neman sa kafar angulu ga cirin sasantawa a ƙasar da aka daɗe ana tsumaye. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jen saki ta ce amurka ba ta yanke shawara kan ko za ta tallafa a ukraine da kayan yaƙi ba a fafata da ƙasar take yi da 'yan tawayenta waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga rasha wannan bayanin da ta yi ya biyo bayan wani labari da wata jaridar amurka ta wallafa cewa mahukuntan ƙasar suna nazari kan wannan batu kakakin wacce ta yi magana a lokacin ganawa da manema labarai da ma'aikatar take kowace rana ta ce amurka bata ɗebe amfani da kowane irin mataki ba kuma har yanzu ana ci gaba da shawarwari kan mataki da ƙasar za ta ɗauka jaridar new york times ce ranar lahadi ta buga labarin cewa ko da shike shugaba obama bai yanke shawara kan samar wa ukraine muggan makaman yaƙi ba gwamnatinsa tana sake duba batun tallafa a ƙasar da kayan yaƙi jaridar ta ambaci wata majiya da bata bayyana da ta ba tana cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry da babban hafsan hafsoshin amurka janar martin dempsey da susan rice mai baiwa shugaba obama shara kan harkokin tsaro duk ba su da matsala kan batun tallafa ukraine da makamai a najeriya wani bam ya tashi a haraba wani dandalin taro a jihar gombe a jiya litinin a dandalin da shugaban kasa goodluck jonathan ya bari ba da jimawa ba bayan ya kaddamar da yakin neman a sake zabensa a jihar. 'Yan sanda sun ce akalla yarkunar bakin wake ɗaya tana da hannu a haram. Masu aikin ceto sun ce tana yiwuwa wata 'yar yarkunar bakin waken ma tana daga cikin waɗanda suka halaka a tashin ko kuma fashewar bom ɗin. An yi jinyar mutane goma sha takwas a wani asibiti da ke yankin. Babu wani mahaluki ko ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin sai dai zargi zai faɗa kan 'yan ƙungiyar Boko Haram. waɗanda sun sha kai hare-hare a yankin. Ranar Lahadi ma wani harin ƙunar baƙin wake a jihar ya kashe akalla mutane biyar. Najeriya tana ƙara fuskantar ƙarin tarzoma ana dab da fara babban zaben ƙasar a ranar 14 ga wannan wata na Fabrairu idan Allah ya kai mu. mazauna garin kwandiga a jihar borno sun gaya wa muryar amurka cewa ƙungiyar ta boko haram sun kai wa garin harin a maraicin lahadi amma sojojin najeriya suka fatattake su shugaban amurka barack obama ya aiki wa majalisun dokokin amurka kasafin kuɗi na shekara mai zuwa na kuɗi dala miliyan zambar hudu ko triliyan hudu inda aka yi tanadin ƙarin haraji kan masu arziki a shekara ta 2016 da kuma kawo ƙarshen matakan austerity kan wasu sassa da kuma wasu kuɗaɗe da za su taimaka a matsakaitun masu karfi waɗanda suke fama shugaban amurka dan jam'iyyar democrat ya yarda jiya litinin cewa kudirin da ya gabatar wa majalisa zai fuskanci matukar adawa daga yan republican duk da haka ya ce kasar tana da zaɓi muhimmi kan irin makoma da take so Mr. Obama ya tambayi wasu ma'aikata a hukumar tsaron gidan Amurka cewa za mu haɓaka tattalin arziki ne da wasu mutane kalilan kaɗai za su rinka jin daɗi sosai ko za mu gina tattalin arziki da duk wani wanda ya aiki tukuru zai samu sukunin ci gaba. da farko da farfadowar tattalin arzikin amurka wadda shi ne mafi girma a duniya sannan a hankali shugaba obama ya nemi kamfanonin amurka su biya haraji sau ɗaya na kashi goma sha hudu na ribar da suke samu daga ƙetare za a amfani da kuɗaɗen ne kusan dala miliyan dubu ɗari biyar wajen gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace da wasu kayan more rayuwa waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara wani gagarumin gwajin allurar rigakafin ebola a ƙasar liberia a wani yunkurin da ƙasashen duniya suke yi na hana a sake fuskanta annobar da ta kashe mutane kusan dubu tara a yankin afirka ta yamma jiya litinin aka fara gwajin a wani asibitin da ke monrovia babban birnin ƙasa ta liberia inda mutane 600 suka amince suka shiga jerin waɗanda za a gwada alluran a kansu gwajin na haɗin kai ne tsakanin amurka da liberia alluran rigakafin da ake gwajin da su suna kunshe da kwayoyin cutar ebola da ba za su cutar ba amma za su sa jikin mutum ya samu garkuwa an tabbatar cewa allurar rigakafin guda biyu da wasu kamfanonin har hada magunguna da suke nan amurka suka yi ba su da illa ga biladama a gwajin da za a yi masana daga amurka da jama'a amurka sun yi bayani ga manema labarai a monrovia jiya litinin inda suka ba da tabbacin cewa allurar rigakafin ba su da wani illa. A nan Amurka akalla iyalai hamsin da ɗaya ne za su karɓi diya daga ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙera motoci da ake kira GM saboda munanan haɗura da suka halaka mutane domin na'urar ta da motoci mai rauni a wasu ƙananan motoci da kamfanin da GM ya ƙera fiye da shekaru goma da suka wuce. ha kuma wasu mutanen saba'in da bakwai su ma za su karɓi diyar kuɗaɗe waɗanda ba a bayyana yawansu ba daga hannun wasu jami'ai da suka sarrafa wada ko da suke sarrafa wani asusun diya da kamfanin da GM ya kafa su kuma saboda raunuka da samu sakamakon illar waɗannan na'urori. Kamfanin GM yana sane da wannan matsala a cikin motoci miliyan biyu da dubu ɗari biyu amma bai yi komai a kai ba sai a farkon bara ne ya ɗauki matakin yin gyara kan waɗannan motoci. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mako guda bayan da ma'aikatan kotu suka janye yajin aikin da suka yi, Najeriya ta sake tsintar kanta a cikin wata damburuwar yajin aikin. To amma a wannan karin kungiyar lauyoyin gwamnatin tarayya ne suka fara nasu yajin aikin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta zanta da shugaban kungiyar Yusuf Abdullahi Abdulkadir wanda ya yi mata ƙarin haske akan dalilan da suka sa kungiyarsa ta fara yajin aikin. wato abin da ya dame mu shine wannan yajin aiki ya zama na gargadi ne ya zama dole saboda mun fahimci cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarni tun shekara 21 da ta wuce cewa gwamnatocin jihohi su kyautata albashin lauyoyinsu ma'ana wasu haƙuna nasu ba wai albashi kawai ba amma haƙuna nasu na haɗarin ayyukansu da littattafai da sauransu ya kamata a yi to jihohi da dama sun yi amma ita gwamnati tarayya ba mu me yake faruwa ba a babu wani abu da ya faru shi sa muke so to bari mu kukan mu tun da ga cewa malaman jami'a ma likitoci suwa duk sun yi amma mun yi shiru shekara ashirin ba wasa ba ne shi sa muka ce to tun da haka ne yanzu bari mu ɗauki mataki tun da kotu ma suna yajin aiki bari mu ma mu zama mu ci arzikin abin da gwamnati take so ta yi musu wani matakin albashi ne kuke gwagwarmayan nan akai wato abin da yake akwai a ofishin shugaban ma'aikata an gyara da in za ka fara aiki a matsayinka na lauya za ka fara a mataki na takwas ne to daga karshe kuma muka yi ta rigima dai aka mai da shi mataki na tara to daga mata in kai yi mataki na tara bayan shekara ɗaya za ka yi jaraba ka zama mataki na goma to yanzu idan ka dubi mataki na tara ɗin nan to abin da lauyoyinmu suke karɓa kenan ba sun sha wahalar wannan training ɗin saboda haka sai a basu mataki na tara to kuma dubu a da biyar ake basu albashi amma jihohi da nake maki magana a suka gyara albashin ma'aikatansu to mataki na goma suke da albashin nawa albashin su dubu hamsin ne a gwamnatin tarayya karamin ma'aikaci na mai mataki tara amma yanzu idan ka dubi jihohi abin zai baki mamaki a lagos ne adamawa ibin taraba dan za ga albashin su ya wuce dubu dari sama hannun abuja alƙalan kotu na majistar suna samun dubu dari sama amma wanda ya fi yawa dubu na muka sa a jihar imo ne shi ya fi yawa dubu ɗari uku da hamsin fatako dubu ɗari biyu duk sauran jihohi da za ka ga cewa gwamnatin lauyan gwamnatin tarayya shi yake da karamin albashi fi sabila kuma muka ba da umarni a wannan abu. to me yasa kuka jira sai bayan shekaru ashirin da ɗayan nan ba ku tashi wannan gwagwarmayan tun abin na ɗanye-ɗanye ba. eh dama mun san haka za ta faru mun daɗe mana yi dan na na shiga gwamnatin tarayya shekarar 1998 to lokacin babu kungiyar to bayan an tafi kuma sai kungiyar ta zo ta 1902 da 2002 shi kungiyar ta zo to kin san tunda kungiya ce ya kamata a ce ta zama ta kasa ce ba ta ma'aikatan gwamnatin tarayya ba to kuma kin ka zama shugaba to dole ne a ce kuma kowa ya yi kokari ya faranta a ma'aikatansa to wannan karan mun zo mu shekara ɗaya da rabi da suka wuce ba mu komai ba sai muka nan ga samun mutane manya muna gaya musu matsalar mu kamar shugaban sanar president mun yi magana da shi shugaban ma'aikata na head of mu yi magana da shi mun rubuta har mun gashi so sai muka abin da yake yanzu tunda shugaban za mu iya sauka daga kujera ba a wani abu ba to gara mu ɗauki mataki yanzu mu tabbata cewa an biya mana bukatun mu mu masu son zaman lafiya ne ai yawa kuma mun fahimci abin da ke faruwa a ƙasa saboda haka yanzu mun zama da gaske muke mun tashi daga bacci to kafin ku ji zargin da jam'iyyar PDP a jihar Naja ta yi gabanin yakin neman zaben da shugaba Jonathan zai yi a jihar a shakata da wannan waka semana. nan duk da ka ɗebo rigima wallahi kan ka za ta fake dan Allah dan uwa talaka kyale su can ka bar rigima lallai shugaba adali shine sirrin zaman lafiya talaka na son ci gaba shugabanni ke jan rigima yancin ka talaka in ka nema sai a ce ka ja rigima shugaba in ya so Haka ne. To, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto cewa a yayin da a yau Talata shugaba Goodluck Jonathan zai yi yakin neman zaɓe a jihar Niger. To sai dai a daidai wannan lokaci da shugaba Jonathan ke shirin isowa nan jihar Niger, jam'iyyar PDP mai mulki ta koka akan yadda ta ce ana tuge mata allunan tallar 'yan takararta a jihar. Alhaji Hassan Saba shine kakakin jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. A billboard ɗinmu da hotunan 'yan takararmu ana bi ana yaga su wa'yansu ana ɗiban fenti ana watsa masu wa'yansu ana sa wuta ana ƙona su e ko yake muku wannan abu eh gaskiya bayan da za a yi wani ɗan jam'iyyar mu ya je yana bata mana abubuwan da muke tallata yayan jam'iyyar mu wanda kuma muka tabbatar cewa yan jam'iyyar APC ne ko kuma waɗanda suke fakewa da wannan jam'iyya suna mana ɓanna. amma kuna da shaida haka shaida irin wannan al'amari kasan ba a fili ake yin shi ba. To sai dai tuni jam'iyyar adawa ta APC ta nesanta kanta daga wannan al'amari. Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yada labarai na jam'iyyar adawar ta APC a jihar Niger. Jama'an da suka ce su yi musu karya sun suke cire masu billboard da kuma 'yan PDP wa'en kasan PDP ita ke cin kanta wa'yanda ba su ba su kujera su tsaya takarar zaɓe ba. No. Su suke cire wa'yan billboard mu 'yan APC ina ruwanmu. Kenan ba ku ba ne? A dangane da batun zuwan shugaba Jonathan kuwa, kakakin PDP Alhaji Hassan Saba ya yi hannunka mai sanda ne ga al'ummar jihar. Mun yi imanin cewa zai zo jihar Niger lafiya zai koma kuma lafiya, kuma duk ɗan jihar Niger da mu muka saba da zama da juna muna mutunta shugabanninmu kuma shugaban ƙasa shugaba ne na Najeriya in yana ƙarƙashin wata jam'iyya ne a yau Allah na iya ba na wani jam'iyya gobe wanda kuma mu ma za mu bi shi in Allah ya yarda. Ita ma dai jam'iyyar adawar ta APC ta ja hankalin magoya bayanta game da wannan ziyara ta shugaba Jonathan. In ji Mr. Jonathan Batsa jami'in yada labaran jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Yadda nake magana da kai muna burgu za mu shiga wawa za mu je babanna, Bada nan ko za mu shiga gora. Zai zuma mu ya koma mu ba mu nan. Amma mutanen da suke jihar Niger muna ce musu su biyu ba zage-zage ba wada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Zauna a lafiya, zama lafiya shi ne cigaban Najeriya. A yayin da gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta tsakiya take ɗaukan matakan farko a shirin sasanta a ƙasar da aka daɗe a Najeriya, sai kuma sace-sacen jami'an gwamnati da wasu mutane da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar. antibalaka da seleka suke yi yana ƙara yin ƙamari kamar yadda wakilin sashen hausa a birnin bangi emily ta aiko mana da rahoto kwana ɗaya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta kama wani babban shugaban ƙungiyar antibalaka mai suna rodriguez wanda aka fi sani da suna angelo a bangi aka fara sace mutane wasu 'yan ƙungiyar ta antibalaka suka kama ko kuma suka sace wasu ma'aikatan agaji na jin kai guda biyu sai suka buƙaci a sako shugaban nasu anjilo da aka kama kafin su sako waɗanda suka sacen wannan al'amari ya bai wa 'yan siyasa ɗan siyasa mai shiga tsakani mr gwanda mai mamaki inda yake cewa euh, Ça a été une surprise pour nous. Ça a perturbé un peu la sérénité du processus. Euh, surtout que c'est tombé juste le jour Mr. Gwanda ya faɗa cikin harshen Faransanci cewa wannan al'amari ya bai wa kowa mamaki. Ya ce al'amarin ya dagula shirin samun zaman lafiya da ake ƙoƙarin ƙaddamarwa tunda al'amarin ya faru ne a ranar da ake shirye-shiryen fara tuntuɓa juna. Kwana ɗaya bayan sace mutanen na farko kuma sai aka sace wata ma'aikaciyar Majalisar Ɗinkin Duniya, to amma ita a ranar da aka sace ta aka sako ta. To amma ma'aikatan agajin jin kai guda biyu da aka fara sacewa sai da aka yi kwanaki biyar kafin aka sako su. Mashawarta sun ce babban matsalar da ake fuskanta shine babu wani takamaiman shugaban da za a shawarwari da shi, wato daga bangarorin 'yan tawayen. Sannan kuma wakilan ƙungiyoyin suna da saɓanin ra'ayi a tsakaninsu. Claudia Priest, wadda aka taɓa sacewa, ta tabbatar da wannan saɓanin inda take cewa. Là où on était, ils étaient partisans de nous relâcher. Ils, euh, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait été euh, kidnappés, donc euh, ils allaient à la base essayer de dire... Claudia ta ce waɗanda suke lura da inda aka kai ta bayan an sace ta ba su goyi bayan sace ta ɗin da aka yi ba, su ba su san dalilin da yasa aka sato ta ba. Ta ce za ta ji suna ta tattauna al'amarin a tsakaninsu. wasu na cewa a sake ta wasu kuma na cewa na ce ma waɗanda ke son a sako ta ɗin ko kuma su yi masu barazana cewa idan suka kuskura suka sako su to za a kashe su rashin jituwa ko kuma saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin 'yan ƙungiyar antibalaka ba sabon abu ba ne to amma ana tsammanin rarrabuwar kawuna a lokacin da suka fara wato rarrabuwar kawunan ta yi tsanani a lokacin da suka fara sace mutane. bayan da suka sace ma'aikatan agajin da suka kama sai kuma su 'yan kungiyar antibalaka suka sace wani ministan suka buƙaci a sako shugabansu shi jilo ɗin da aka sace kafin su saki ministan bayan kungiyar antibalaka ne kawai suke da rarrabuwar kwana ko kuma saɓanin ra'ayi a tsakaninsu ba a can arewacin jamhuriyar afirka ta tsakiya 'yan kungiyar salika suka sace wasu jami'ai da suka je yankin domin tuntuɓa a zaman matakin farko na samun zaman lafiya da kuma sasantawa su 'yan kungiyar salekan sun yi wato sun ce ba a ɗaukar ra'ayinsu da muhimmanci da abin da suka faɗi a banza to amma bayan 'yan sa'o'i su 'yan salika ɗin sai suka sako waɗanda suka sace. shugaban riƙon ƙwarya ta jamhuriyar afirka ta tsakiya catherine sambo panza nan da nan ta yi allah wadai da sace-sacen mutanen da ake yi har ma ta ce Les groupes armés viennent des populations centrafricaines, à la base centrafricaine. Ces groupes armés ne peuvent pas se retourner contre leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. To amma Evan Kriegmas na wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ya ce biyan bukatan 'yan tawaye zai taimaka wajen magance rikicin ƙasar. Nous avons voulu vraiment lutter contre l'impunité, mais il n'y a plus de force de défense, de sécurité, de FACA pour sécuriser nos localités. It's important that these individuals that are arrested that have been identified not only by the government but also by members of the international community for perpetrators. sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna fata za a gafarce mu ba za mu samu damar gabatar muku da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba yi ba. To amma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Dama kuwa an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. alaikum sashen hausa na murya amurka yanzu ne malam hussein mutane fataskun lokal don jirgi da fatan wani sako na da ya so gare na kira ga yan uwa talakawa najeriya a faruɗu wanda za a fito ana sai baba sai baba shi ne ba a fito da ƙuri'a saboda haka na ke kira akan wannan allah sa wannan kiranawa ta samu karbuwa gare ku da fatan za ku isar da wanda na ke so su ji kuma su aiki da shi salamu alaikum a yauwa alhamdulillah mai magana ni ne mataimakin shugaban kungiyar matasan fulani na najeriya wanda aka fi sani da waldere fulbe of najeriya aliyu imam aboki daga kwara kayama don allah voa ina so in kira ga yan uwana yan najeriya musamman matasa waɗanda suke ta kai hare-hare a lokacin da mutane suke kamfe musamman 'yan mu tambayan da nake yi so na yi a nan shin idan suka lalata dukiyoyinsu kuma suka dinga yin kashe-kashe idan 'yan siyasan suka ci zaɓensu suna gani za su sake ganin su ne wannan ba za su sake ganin su ba wanda idan ka tunkaro ofisinsa daga kilomita ɗaya jami'an tsaro za su mai da kai idan suka ci su suka koma cikin su mu da ganin su shi kenan kuma sai wata zaɓe sai wani zaɓe ya juyo saboda haka mu tsare dukiyoyi mu tsare mutuncinmu mu tsare kawunan mu da kuma dukiyar mu mu daina yi tashin hankalin nan yau wani dan pdp ya je guri kaza an kai mai hari dan apc ya je guri kaza an kai mai hari da pdp da apc baya mai ci ka ganin sa duk su suna a makarantu kasashen waje ingila da american da germany da sauransu mu kuma mu talaka muna nan muna wahal da kanmu saboda su wanda ba za su ci suna da mu ba don haka 'yan najeriya dan allah mu tsaya mu yi karatun tanazu mu yi kishin kasanmu mu yi kishin kanmu idan muka rasa dukiyoyinmu mu za mu dawo kan titi muna wanke musu motocinsu in nema waɗanda suke kawo motocinsu muna wanke musu don mu ba mu isa mu gansu ba wannan saƙo ne zuwa ga 'yan uwana 'yan najeriya mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan fulani walgai da fulbe of nigeria aliyu imam aboki kayama gyara kwara assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni ne sani balak da ke guri hausare a jihar yobe nigeria ina kira da talakawan najeriya yanzu ne lokaci ya gabato da neman yanci ku tsaya ku ku yi sakamakon ɗan daren ku ku zaɓi shugabannin da za su share muku hawaye a najeriya kun ga irin shan wahalar da nake yi a ƙasar nan najeriya talaka an mai da shi dabba dabba ma ta fi shi amfani talaka nan su suke zaɓe amma rayuwar talakan najeriya ta ƙare a wahala ba talakan da zai sabi kirji ce da jin daɗin gwamnatin tarayyar najeriya nan saboda wahala da ake ba mu ana mana mulkin kama karya tun muke yi mu rayuwar mu ta ƙare a wahala ya kamata wannan karan aski ya zo ga goshi talaka najeriya Allah ka ba mu shugabannin da za su zo su gyara mana Najeriya. Najeriya babu gyara, Najeriya ba control. Akwai kasashe da dama a duniya wanda ba su kai Najeriya arziki ba. Talakawan da suna jin daɗi suna walwala, amma mu a Najeriya Allah ya ba mu barayi wanda ta sake shi da kaso sai a ɗansu. Allah, Allah ka duba idan da idan rahama ka share mana hawaye a halin da muke ciki a Najeriya. Dan Allah kuma talakawa da laifin ku tsaya ku tsangaren ku ta zaɓi shugabannin da za su share maku hawaye mai magana sani balak da ke buru a jihar yobar najeriya na gode boa assalamu alaikum to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jen saki ta ce amurka ba ta yanke shawara kan ko za ta tallafa ukraine da kayan yaƙi ba a fafata da ƙasar take yi da 'yan tawayen ta waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga rasha wannan bayani da ta yi ya biyo bayan wani labari da wata jaridar amurka ta wallafa cewa mahukuntan kasar suna nazari kan wannan batu kakakin wacce ta yi magana lokacin gana da manema labarai da ma'aikatar take shiryawa kowace rana ta ce amurka bata ɗebe amfani da kowane irin mataki ba kuma har yanzu ana ci gaba da shawarwari kan matakin da ƙasar za ta ɗauka a najeriya bam ya tashi harabar wani dandalin taro a jihar gombe a jiya litinin dandalin da shugaban kasar goodluck jonathan ya bari ba da jimawa ba bayan da ya kaddamar da yakin neman a sake zabensa a jihar yan sanda sun ce akalla yan kunar bakin yar kunar bakin wake ɗaya tana da hannu a harin masu aikin ceto suka ce tana yiwa ma wata yar kunar bakin waken tana daga cikin waɗanda suka halaka a fashewar an yi jinyar mutane goma sha takwas a wani asibiti da ke yankin Shugaban Amurka Barack Obama ya aike majalisun dokokin Amurka kasafin kuɗi na shekara mai zuwa na kuɗi dala miliyan zambar hudu ko tiriliyan hudu inda aka yi tanadin ƙarin haraji kan masu arziki a shekara ta 2016 da kuma kawo ƙarshen matakan austerity kan wasu sassa da kuma wasu kuɗaɗe da za su taimaka matsakaitan masu ƙarfi waɗanda suke fama. shugaban na amurka dan jam'iyyar democrat ya yarda jiya litinin cewa kudirin da ya gabatar wa majalisa zai fuskanci matukar adawa daga yan republican duk da haka ya ce kasar tana da zaɓi muhimmi kuwa kan irin makomar da kasar take so an fara wani gagarumin gwajin allurar rigakafin ebola kasar liberia a wani yunkurin da kasashen duniya suke yi na fuskantar sake ganin annobar bata sake yi addabar jama'a a yankin afirka ta yamma ba Masu sauraro yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na daren ne a agogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar auna lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.